mista ƙillon ɗin ya ka an yi saboda ku in ha a walar idanu shamsu fabulon ta haƙƙaƙa sun na fiye an na shamsu rufata mafi yawu fai za ma ba ha ma zilla waƙar asibitar zilala ba ha u faka an na daga ma matasta da arhu amma an azalar min zilla hidduwa fa'u mustaƙillin duniyaka duniya ta yi kaɗan hmm. an yi sabal imsaku a danganta kamewa hmm. minha daga duniya ilaihi zuwa ga annabi wa annabi duniya ta yi kaɗan a ce annabi rowa domin ya tara ta hmm. kasan mafi yawan mutane suna yin rowa ne domin su tara to shi annabi duniya ta yi kaɗan ya rowa domin ya tara ta walal ida'u kuma duniya ta yi kaɗan annabi kyauta domin a yabe shi mm-hmm. saboda ka san wasu kuma suna kyauta ne don a ce ai wani na kyauta mm-hmm. wani na kyauta mutane su rika taruwa gurin shi a rika yaban shi to duniya ta yi kaɗan annabi kyauta domin ta koye ruwa domin ta shine kawai shamsu fadulin shi annabi rana ce ta daraja ta haƙƙaƙa zannu zato ya tabbatar fihi a cikin annabi annahu shamsu shi rana ce rif'atan ta wajen ɗaukaka ka taɓa ganin ta a ƙasa mm. to haka annabi ke wa da kuma haske fa'iza ma baha idan annabi ya bayyana mahanuruhu zilla hasken shi yana shafa inuwa mm. waƙad haƙiƙa a haske asibitar zilala ya tabbatar da inuwoyi wai misali hasken rana ita shi haske da hasken da zaka ka ga ya bayyanar da inuwarka ya abin da ya hika haske shi ke bayyanar da inuwarka to shi annabi hasken shi ya fi hasken rana to kaga rana ba ta iya fitar da inuwar shi baka annar gama mata ka ce girgizan ya istau da adhu ta aje ma Allah manuwan da addufafa usahabbai azalat ta inuwantu tumin zillihi daga inuwa shi khafiyar inda hulfa ra'il wan jabat bihi an ukulin al'ahawa'u alfara'ilu darajoja khafiyar ta ɓoye inda hu a wajen annabi al'ahawa'u soye-soyen zuciya wanjabat ta yayu an na daga barin hankulan mu bihi ta dalilin annabi amma a Linnu Jumi ta tajallin an ma shamsu lil baka'u a jallin akwai bayyana Linnu Jumi ga taurari ma a bihi tare da subahi wai bayan subahi ta yi akwai sauran taurari mm-hmm. to bayan zuwan annabi babu sauran kafurci a duniya an baƙa'u ko ko akwai wanzuwa lizalami ga duhu ma'a shamsi tare da rana bayan rana ta hito akwai sauran duhu mm-hmm. babu sauran kafirci da jahilci bayan zuwan annabi mm. sai dai kuma wanda zai yi da ganga mm. mu'ujizul ƙauli shi annabi mai fasahar zance ne walfi fi'ali da ayyuka karimul halki mai girman ɗabi'a ne a karimul khalqi mai girma halitta ne wal khuluqi da ɗabi'a khalqi halitta khuluqi ɗabi'a mm. muqsidin annabi mai adalci ne mai da'u mai kyauta kuma mm. la ta kada ka auna halka wani halitta bin nabi da annabi filfabala a cikin daraja mm. wai duk wani halitta na duniya kowaye shi in dai wajen daraja ce kada ka daidaita shi da annabi wai ka auna shi da annabi ka ga darajar wata yi daraja annabi ya wuce a mai wannan da kowane halitta fahuwal baharu shi annabi kogi ne wala anamu sauran dukkan halittu ira'u kamar 'yan kududdufai ne kullu fazilin dukkan daraja fila'a. a fil alamina a cikin halittu alfubala'u masu darajojin ista'arahu ya aro wannan darajar nemin fadlin nabi daga daraja annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shukka an sadarihi wa shukka lahul badaru wa min sharɗi kulli sharɗin jaza'u shukka an sadarihi an tsaga kirjin annabi wa shukka lahul badaru shi kuma an tsaga mashi wata jaza'u sakamako ya tabbata min sharɗi daga sharaɗin kulle sharaɗin kowane sharaɗi hmm. wara ma bil hasafa a ƙasa da jesha malasa inda huwa mal ilqa'u wara ma jesha annabi ya jefi yaƙi hmm. bil hasa da tsakon kwani fa a ƙasa da sai ya tare wannan yaƙin hmm. malasa inda hu babu sanda a gurin annabi a wa mal kuma babu jefawa wai misali mu'jiza annabi Musa ba sanda ba mm. shi annabi Musa yakin da suka taru a kan shi jama'an da aka suka taru kan shi ba sanda ya jefa bai ci su da yaki mm. to shi annabi ba sanda ba jefa wanda tsakuwa kawai ya watsa ya karya wannan yakin shine abun nufi wada alil anami annabi ya yi addu'a ga talikai iz yayin da sanatin shekara shahaba'u mai fari da hamadhum ta rufe su mm. min muhuliha daga farinta alhamdulillah mm.